shekaru takwas bayan kafa dokar hana safarar bakin haure da ke kwarara a Nijar da nufin tsallakawa zuwa nahiyar Turai. A 'yan kwanakin nan matsalar ta dawo gadan-gadan inda a tashoshin mota ake samun karuwar bakin haure daga yammacin Afirka da ke son gwada sa'ar su. 'Yan kasashen Mali, Burkina Faso da kuma Ivory Coast ne suka fi kwarara a waɗannan tashoshin mota domin zuwa kasashen Turai. Ibrahim Traore wani 'yan kasar Mali ne da ke shirin tafiya zuwa Turai. Ya ce na fito ne daga ƙasa ta Mali ne na zo a nan domin na da gwada sa'a ta domin ina sha'awar zuwa kasar Italiya ne domin na yi aiki wanda a can zan dogara da kaina wanda har na tura wa iyayena wani kaso daga cikin arzikin da na samu a can kuma na san akwai kalubale mai yawa da zan fuskanta a bisa hayya amma duk da haka ba zan karaya ba. Shi ma hari Kamara da ya fito daga kasar Gini ya bayyana cewa talauci ne ya sa shi baro kasarsa domin zuwa wata kasar ta Turai inda zai samu ingantacciyar rayuwa. sai Ya yace ina cikin matsanancin talauci da dole yasa na baro kasar da nake rayuwa domin na je turai domin aiki yi da zan dogara da kaina. Amma ni ina son na yi aiki a kasar Libya sannan na wuce zuwa wata kasar Turawa. ana dai ɗaukar kowane mutum guda akan kuɗi jikka 200 ko 250 na sefa daga agris zuwa garin sabaha da ke cikin ƙasar libya yayin da direbobi ke miƙa su a hannu wasu mutanen da za su wuce da su zuwa wata ƙasar turai in ji abdallah ahmed wanda direba ne da ke jigilar bakin haure sun muka ɗauke su daga nan muna kai su libi mu rauniya hanya muka je libi muna da mutane muna da mutane a can wanda suke bi ta ruwa muna wucewa da su a turai waga jigila da muke ta bakin haure shekaru da dama kamar shekara takwas an bari ta amma yanzu an dawo ana yin ta taɓa rawa hanya muke bi ake kai su can tsamin dangantaka da ke kara kazanta tsakanin tarayyar turai da sojojin da suka yi juyin mulki a nijar na neman dagul al'amura inda matasan da ke goyon bayan sojoji ke kira ga sabbin mahukuntan nijar da a soke dokar wacce ta yi wa tattalin arzikin kasar matukar illa suleiman bube mamba a kwamitin da ke goyon bayan sojoji da suka yi juyin mulki a nijar doka da aka huda a shekara 2015 dokar da ta hana harkan bakin haure mun yi la'akari mun gani wannan dokar daman ma doka ce wadda bata cancanci a hauda ta ba muke kira ga majalisa mai ceton kasar Nijar da ta soke dokar nan da gaugawa saboda tattalin arzikin ya samu walwala da bunƙasa matasa su rage zaman nan na banza kuma da tare-taren hanyoyi da yake mana yawa saboda rashin aiki a cikin wata sanarwa da hukumar kula da bakin haure ta fitar ta bayyana damuwarta akan yadda ake samun kwararar bakin haure zuwa Nijar tsangayar inda ya bayyana cewa lamarin na neman su bulewa sa idan mahukunta hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar